فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أجارني الله وإياكم منها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada wanda ya tsawaita rayuwanmu ya ba mu lafiya ya ba mu iko na haɗuwa a wannan waje mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala a ɗaya kuma daga cikin watanninsa masu alfarma masu albarka masu daraja waɗanda a duk watanni babu kamar wannan wata mai albarka babu shakka muna gode wa Allah subhanahu wata'ala a bisa wannan ni'ima Allah maɗaukakin sarki yana cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima Allah maɗaukakin sarki yana cewa babu alkhairi babu albarka babu lada a mafiya yawan tarurrukan jama'a da suke yi komen girman mutanen da suka haɗu a wannan wajen komen yawansu komen girman inda suka taru ɗin to mafiya yawanci a tarurrukan ba su da albarka sai taron da ya haɗa abubuwa guda uku ko ɗaya daga cikinsu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai taron da aka yi shi don a yi umarni da sadaka jama'a muna buƙatan za a gina masallaci aka haɗu aka tattauna ba mu da masallaci a wannan anguwa ba mu da makarantar islamiyya a wannan anguwa ba mu da asibiti a wannan anguwan tamu ba a lecture a wannan anguwan tamu ya za a yi musamar da masallaci ya za a yi musamar da makaranta ya za a yi musamar da aikin alkhairi ya za a yi musamar da rijiya da makamancin iri waɗannan abubuwa aka yi wannan taron don wannan manufa mai albarka au ma'arufin ko kuma akan yi wannan taron saboda wani al'amari na alkhairi da ake so jama'a gaskiya wannan anguwa mu yan sholisun sun shigo ta wani ɓata gari ya shigo wannan anguwa ana karta a wannan anguwan an buɗe wajen shan giya a wannan anguwan an buɗe wajen saɓa wa Allah ya za a yi waɗannan abubuwa duk a hana su a dakatar da su aka yi taro don wannan bayan haka ko kuma aka yi taro don sulhunta tsakanin al'umma sulhunta tsakanin mutane wani da wani ba sa jituwa su ƙungiya kaza da ƙungiya kaza ba sa jituwa makwabci kaza da makwabci kaza ba sa jituwa ya za a yi a sulhunta su Allah maɗaukakin sarki ce taron da aka yi don ɗayan waɗannan abubuwa guda uku to su ne taro mai albarka su ne taron da ake samun lada hatta su ɗin ma Allah ya ce wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah wanda ya wannan taron don dan Allah ba don duniya ba ba don son zuciya ba aka aje duk waɗannan abubuwa fa saufan utihi ajran azima nan ne za a ba wa kowa lada mai girman gaske to ina jin wannan taron namu mai albarka ina jin za mu taɓo su akwai za mu ji al’amuru bil ma'aruf umarni da kyakkyawan aiki Za mu ji hana mummunan aiki Za mu ji gyara ƙida. da gyara ɗabi'u da gyara addini Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da wannan lada mai girma da ya alkawari ga waɗanda suka haɗu suka zauna suka yi taro don wannan manufa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce majtama kaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa Hu illa nazalat alaihim sakina wa Humun rahma wa humul mala'ikatu wa zakarahumullahu fi man inda babu al'umman da za su haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala su ne masallatai haɗuwan tasu yatluna kitaballahi don su karanta littafin Allah dara sunahu suna ƙara wa juna sani da fahimta da tattauna al'amura na halal a halatta shi na haram a haramta shi Allah ya ce wannan al'umman ba za su gushe ba face sai wata irin natsuwa ta sauka a cikin zukatansu kowa zai ji yana da wani irin natsuwa na godiyan Allah ya ji bai tsoron kowa sai Allah kawai sannan kuma Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu ce abu na biyu wato rahamar Allah za ta lullube waɗannan mutanen gaba ɗayansu sannan kuma na uku wato ma Allah zai turo mala'ikunsa su rika tsaron wannan wajen malamai suka ce mala'iku za su tsare wannan wajen daga ƙasa za su kafa fikafikinsu har sama ta ɗayan da wani sharri ma ba zai gitta ta saman wajen ba saboda yarda da gamsuwa da abin da ake yi a wannan wajen sannan kuma Allah zai rika alfahari da waɗannan al'umman a can ga mala'ikunsa fil mala'il a'ala to ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da shi ma wannan wato albishir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga waɗanda suka haɗu a masallatai suna karanta littafin Allah suna ƙara wa juna sani Allah ya sanya mana natsuwa Allah ya lulluɗe mu da rahamarsa sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya yadda da mu sannan ya kare mu daga dukkan sharri to ya ƴan uwana musulmi Allah maɗaukacin sarki ya zagayo da watan Ramadana ga waɗanda suke raye sun tarar da shi, ga shi kamar jiya muka bar nan, Allah maɗaukacin sarki ya dawo da mu. To wannan wata dai mai albarka malamai sun sha bayani a masallatai, a gidajen talabijin, a rediyo, a majalisai na karatu daban-daban game da falalan wannan wata mai albarka. yau din nan muke ɗaya ga watan Ramadan a yau din nan aka buɗe dukkan ƙofofin aljanna ba don kowa ba sai mu musulmi da muka amsa sunan cewa mu musulmai ne a yau din nan inda muke a yanzu haka an kulle dukkan ƙofofin wutan jahannama ba don kowa aka kulle su ba don mu ne gaba mu din nan sannan kuma har ila yau an ɗaure shaiɗanu masu ingiza mutane suna tura su suna aikata alfasha suna aikata ta'asa yau an kama su an ɗaure su gaba ɗaya ba don kowa ba sai dai don mu musulmi da muka yi imani da Allah a matsayin Ubangiji muka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo muka yi imani da alkur'ani a matsayin littafinmu mu ne kawai Allah ya keɓe da wannan ni'ima wallahi duk wanda ba musulmi ba ka ɗauka daga ba yahude kirista ba nasare mushiriki mai bautan gumaka duk wani wanda yake ba aƙidan musulunci yake kai ba to babu shakka duk garaɓasa da albarka da alkhairi da ake samu a wannan watan wallahi ba su da nasif, ba su da rabo daidai da ƙwayan zarra mu ne kawai Allah ya tanada ma wannan alkhairi to bai kamata Allah ya haramta ma waɗansu ba saboda ba su yi imani da shi ba ya sanya shi don ni da kai sannan mu zauna kuma kasala da lalaci da gafala ta hana mu kuma samun alkhairi waɗancan Allah ya ce wa ƙadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mankura duk abinda suka aikata Allah yace mukan bata shi mu lalata shi mu sanya shi tamkar kura a bashekarwa sannan kuma yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wata aqida a matsayin addini wanda ba na addini ba addinin musulunci ba to duk abin da ya inji Allah falai yuqbala minhu ba za a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati zai wayi gari a gobe lahira min al na cikin taɓaɓɓu waɗanda suka yi asara to wannan watan ya ƴan kwana musulmi watan namu wata ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana shi domin ya gafarta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau har zuwa gomansa muna cikin rahamar Allah ne ga duk wanda ya nemi rahamar tsakiyarsa kuma muna cikin gafaran Allah ga duk wanda ya nemi gafaran Allah ƙarshensa muna cikin ‘yantattu daga wuta ga duk wanda ya aikin da zai ‘yanta shi daga wuta ɗin saboda haka wannan wata ne na mai albarka wata ne namu wata ne da ake buƙatan kowa ya zagi dantse babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayukan waɗansu bayin Allah waɗanda a jiyan nan an binne su jiyan nan an binne su yanzu haka waɗansu da suka ga watan suna kwance a asibiti suna kwance ba su da lafiya waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke rayukansu ba ya don baya son su bane lokacinsu ne ya ƙare waɗanda Allah ya tsawaita rayuwansu ba wai don Allah ya fi son su bane a'a ajalinsu ne bai yi ba wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين التي باب رند يئس يموت سيد إذن الله littafi ne rubutacce da aka rubuta ajalin kowa wanda yake son rayuwar duniya kawai ba ruwan shi da lahira Allah ce za mu ba shi muka kaddara masa na duniya wanda kuma yake son rayuwar lahira Allah maɗaukakin sarki ce shi ma za mu ba shi ladan abin da ya nema na lahiran kuma za mu sakanta wa masu gode mana a babu shakka daga shekaran da ta wuce a nan da muka yi tafsiri a nan akwai waɗansu bayin Allah da muna tare da su amma a inda muke a nan ɗin kuma Allah ya dada mu su babu su na farkonsu akwai ɗan uwa malam Ibrahim mai lafiya mada wanda ɗan uwa ne yana cikin wanda suke lizimtan wannan majalisi mai albarka na wannan masallaci karatuttukan dare tsakanin magariba da isha'i littattafai daban-daban yana cikin masu lizimtan wannan tafsiri yawanci ma anan yake zama Allah ubangi ya gafarta masa jikansa ya kyautata makwancinsa ina jin rabuwanmu da shi gaba ɗaya bai wuce ko wata ɗaya da sati uku ba sannan kuma akwai abubakar aliyu tukur shi ma a nan yake zaune cikin nan da'iman mun rabu da shi yau kusan wata bakwai nake ci Allah ubangi ya gafarta masa ya ji kansa ya kyautata makwancinsa akwai alhaji balarabe abdulkadir a barnawa yake yana cikin masu lizimtan wannan waje mai albarka karatuttukan da ake a nan dare da rana magariba da isha'i duka a makon yakan zauna a ta can haka Allah ji kanshi ya gafarta masa ina jin rabuwanmu da shi bai wuce wata biyu ba ko wata biyu da rabi Allah rahama masa ya kyautata makwancinsu akwai dattijo mai yawan tsayawa a kofa ce malam salamu alaikum ina da tambaya malam shi ma yau babu shi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ina jin rabuwanmu da shi bai wuce sati biyu ba Allah ubangi ya gafarta masa kyautata makwancinsa bayan shi akwai wani dattijo mai faci a nan daidai wajen Mr. Biggs din na wani dattijo haka yana nan a Kabala ima mu da shi bai wuce wata ba ima yana cikin masu lizimtan nan Allah ubangi ya yafe masa ya gafarta masa ya kyautata masa akwai alhaji dattijo ibrahim alhaji ibrahim kaltuni shi ma yana cikin masu lizimtan wannan majalisi mai albarka yakan zauna a ta can waje jikin ginin nan ta ciki nan ina jin a watan ɗaya ne ko ɗaya ne a eh, biyar ga watan ɗaya na wannan shekaran allah maɗaukacin sarki shi ma ya ɗauke shi allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu da duk yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya wanda ba mu sani ba da wanda muka sani tun zamanin annabi adam har zuwa ga yau Allah ji kansu Allah ubangi ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu waɗannan da na lissafa kawai na wannan shekarar ne daga bara ne zuwa yanzu yau babu su to akwai waɗanda na lissafa wancan shekarar su ma a nan ɗin suke duka dai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu to ya ‘yan uwa musulmi gashi dai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su da suna raye da muna tare amma mu kuma Allah ya tsawaita mana mu riski wannan ranan sannan Allah ubangiji shi ya san kuma wane ne zai za a ƙarasa azumin da shi muna roƙon Allah a kowane lokaci Allah ya ɗauke mu a kyakkyawan yanayi ya sa mu cika da imani ya kuma gafarta mana kurakuranmu a ko da yaushe muka aikata su Allah ubangiji ya yafe musu gaba ɗaya ya yafe mana ya kyautata mu. A sannan kuma ina addu'a ta musamman ga ‘yan uwa masu hali waɗanda suke ɗaukan nauyin wannan tafsiri a cikinsu akwai waɗanda ba sa son a faɗi sunayensu amma Allah maɗaukakin sarki ya san su Allah ubangi ya saka musu da alkhairi daga ciki akwai ‘yan kwamitin wannan masallaci wanda suna ɗaukan nauyin wannan tafsiri mai albarka da duk wani abun kyautatawa za a ga ababen sanyi a waje da aka ajiye a rumfuna da duk wani shirye-shirye da ake gani wanda lallai irin wannan zaman yana cikin tsananin bukatansu duka an yi iya abin da za a yi na ƙarfi da ƙarfe an haɗa Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi ya yi musu albarka da duk 'yan uwa daban-daban na waje da na gefe duka da suke kawo gudunmawansu domin kyautata irin waɗannan lokuta da kyautata irin wannan zama Allah ubangiji ya sa wa kowa a mizaninsa Allah ubangiji ya sa mu dace akwai ƴan uwa masu kyamara akwai ƴan uwa masu wannan shirye-shirye duka da dukkan ƴan uwa masu taimakawa idan na yi kuskure ko na tsallake wata aya ko na yi kuskuren fassara wata aya wanda tafsiri na baya gudana sai da gudunmawansu Allah ubin ya saka musu da alkhairi ya haɗa mu aladan gaba ɗaya to bayan haka a bara ne Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da sauke wannan alkur'ani mai albarka ina jin mu yi shekara goma sha uku kafin muka sauke shi bara to yau za mu faro daga farko ne Allah ne kuma ya san shekaru nawa za a yi da wanda za su yi shekaru suna fassarawa wataƙila Allah maɗaukakin sarki ba zai ba mu ikon ganin shekara goma sha uku ba wataƙila in ya ga dama ya ba mu yi waɗansu shekarun kuma mu sauke shi sauka na biyu ayi halin idan ana nan a sauke idan ba a nan akwai ‘yan uwa da za su ci gaba da yawa da izinin Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan farawa da kuma kyakkyawan wato gamawa.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين تا za mu fara buɗewa da a'udhu mina minash shaitanir ita ce farkon kalma da ake buɗe karatun al'kur'ani. a'udhu billahi minash shaitani rajim din nan wato kafin mu ji ma'anan shi Allah madaukakin sarki shi ya saukar da wannan umurnin a cikin alqur'ani mai girma suratul nahli aya ta 98 Allah ce fa'iza ƙara'atar ƙur'ana fasta'id billahi mina shaitanin rajim duk wanda ya zo musulmin da ya zo karanta alkur'ani to ya fara wato neman tsari da mafaka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya kare shi wato ka ɗauki Allah Allah zamanto maka mafaka inda za ka ɓuya inda za ka laɓe ya zamanto maka kariya mina shaitani daga shaidan da sharrin shaidan da kuma makirci irin na shaidan da kutungwila iri ta shaidan ta halakarwa wanda take ingiza mutane zuwa ga saba wa Allah wanda take raba mutum da Allah ta raba mutum da mahalicinsa ta raba mutum daga aikata alkhairi ta raba mutum daga da'a ta raba mutum da mahalicinsa ta raba mutum da rahamar Allah mutum ya roƙi Allah ya zamanto shi Allah ɗin shi ne mai kare shi abun kariya a gare shi ya zamanto shi ne mai kare shi mina shaitani daga shaitan arrajimi tsinanne la'ananne jefaffe korarre daga dukkan alkhairi da rahama a malamai suna ganin cewa wato cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim yayin karanta Alkur'ani, al'amari ne wajibi ne akan kowane musulmi ya fara da a'udhu billahi minash shaitani rajim saboda Allah ya yi umarni a haka din fa'iza idza Alkur'ana alqur'ana fasta'id billahi fasta'id dinnan fi'lu amri ne wal amru wujub shi fi'ilu amrin idan ya zo kamar yadda malaman usul suka ce to fa yakan zo a matsayin wajibci ne illa idza dallat qarinatun sarifatun anil wujubi ila nadab sai dai idan ku akwai wata alama wanda ta kauda wajabcin wannan umurnin zuwa ga mustahabbi sai ya zamanto al'amari na neman na mustahabbi to waɗansu malamai suna gani cewa lallai karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim din nan yayin fara karatun Alƙur'ani wannan wajibi ne Ƙur'ani kuma ba wai dole sai ƙur'ani haka zaka ɗauko ka karanta ba a, hatta ƙira'a da ka yi da ka haddace a a hatta karatun sallah da ka yi shi ma karatu ne na Alƙur'ani. amma waɗansu malamai suka ce a'a bai kai matsayin wajibci ba wato abun mustahabbi ne an so ne ka karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim din an so haka din amma da mun ce wajibi ne da fa in ya manta bai karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim ba to Allah zai caje shi gobe kiyama cewa kamar yadda mutum zai aikata haram ya sha giya haka za a caje shi da a rashin karanta a wuzu billahi mina shekaru rajim ɗin. to amma malamai mafiya yawanci malamai suka ce a'a mustahabbi ne mustahabbi shine abinda idan ka yi shi Allah zai baka lada idan ka manta shi ko baka yi shi ba Allah ba zai kama ka da laifi ba amma sai suka ce in ji malaman banda karatun sallah banda karatun sallah suka ce yanzu idan za ka karanta fatiha sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ka gama fatiha kuma in ka zo sura ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahman rahim kulhu Allahu ahad allahu samad lam yalid raka'a ta biyu karanta fatiha ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim suran da zaka karanta ita ma ka mata a'udhu billahi minash shaitanir rajim to waɗancan malaman suka ce banda karatun fatiha to sai malamai suka samu saɓani ƙwarai da gaske zuwa maganganu uku waɗansu suka ce karanta fati a billahi mina shaitanu rajim ɗin nan a fatiha a sallah wajibi ne kuma a kowace raka'a kowace raka'a in ka miƙe in za ka karanta fatiha sai ka kamata a billahi mina shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a kowace raka'a in sallah mai raka'a hudu ce to za ka yi ta sau hudu in mai raka'a uku sau uku in mai raka'a biyu sau biyu waɗanda suka faɗi wannan akwai ata'u bin rabahin abokin abdullahi ibn abbas sahabi ne mai albarka mai daraja yana cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai ibn sirina akwai annaka'i waɗannan tabi'ai ne hujjansu suka ce Allah dai ya ce fa'iza ƙara'atar ƙur'ana kawai fasta'iz billahi duk lokacin da za ka karanta ƙur'ani ka karanta a'uzu billahi mina shaitanin rajim saboda haka a raka'a ta farko Kur'ani ne kake karanta raka'a ta biyu ma qur'ani ne raka'a ta uku ma qur'ani ne ta hudu ma alqur'ani ne wannan ra'ayin su kenan abinda suka faɗa da abinda suka kafa hujja da shi sannan kuma akwai Abu Hanifa a cikin manya-manyan malaman mu na fiqihu shugabannin mazhabobi akwai Imam Shafi'i akwai Ahmadu bin Hanbali Allah ubangiji ya rahamce su suka ce eh ana karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim din nan babu shakka ana karantawa a sallah amma a raka'a ta farko kawai a raka'a ta farko kawai in kai ya daukewa raka'a ta biyu ya daukewa raka'a ta uku ya daukewa raka'a ta hudu in sallah mai raka'a hudu ce suka ce domin ai sallan a dunkule take gaba ɗayanta in ka fara ta ai gaba ɗaya baka ba ka tsayawa sai ka gama sai ya zama to ka buɗe sallan gaba ɗaya da farkon karatunta da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya wadatar har ka idar da sallan ba sai ka maimaita kowace raka'a ba sai shi kuma imamu malik Allah madaukakin sarki ya yadda da shi ya ya ji kanshi yace shi kuma baya ganin ma ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim din ma a sallan farilla babu ma babu shi a mazhabarsa sai dai a salloli na nafila kawai zaka karanta ina fata an gane ko to ala ayi halin ana karantawa din a sallah a raka'an farko kawai ya isa da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan abu na biyu na uku game da a'udhu billahi minash shaitanir rajim din nan malamai gaba daya sun yi ijma'i sun yi written consensus cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim dai baya cikin alqur'ani ba aya bace kuma ba wani bangare na wata sura bace baya cikin alqur'ani ina fata an gane ko baya cikin alqur'ani kuma ba aya bace daga cikin ayoyin alqur'ani kai dai ka kana son ka karanta qur'ani sai ka nemi Allah ya kare ka daga shaiɗan. ya kawar da shaidan ya nesantar da kai daga eh, shaidan domin ka samu ka karanta alkur'ani yadda ya kamata kar shaidan ma ya matso ka yayin karantawa ya ɗauke hankalinka ko ya sanya maka wasu wasu wasi wannan malamai ne sun yi ijma'i gaba ɗaya uzu billahi mina shaitanir rajim baya cikin alkur'ani sannan kuma baya cikin wata aya na alkur'ani sannan kuma har ila yau sun yi ijma'i cewa wato makaranta alqur'ani wato alƙura'u sun yi ijma'i cewa ana bayyana a'udhu billahi minash rajim a farkon surat suratul fatiha domin suratul fatiha da shi ake buɗe alqur'ani kawai so idan ka karanta a'udhu billahi minash a farkon suratul fatiha to kana ta karanta sauran surorin ba sai ka maimaita a'udhu billahi duk wata sura in ka zo ba a'a daga yanzu in ka zo ka ce a'udhu billahi minash rajim rahmanir rahim in ka karanta fatiha kana so ka karanta bakara to bakara ba sai ka maimaita a'udhu ba sai ka mata bismillah ta kawai already a fatiha ka bude kawai idan kuma misali bakaran ne kawai kake so ka karanta sai ka bude da a'udhu billahi minash shaitanir rahmanir rahim sai ita bakara din wannan makarantan alkur'ani ne mahaddatan alkur'ani ne suka yi wannan ittifaki to sai me falalan a'udhu billahi minash shaitani rajim babu shakka a'udhu billahi neman tsari daga Allah ya kare mutum daga shaitan wannan kalma ta a'udhu billahi minash da falala da yawa amma na ɗebo mana guda uku ya tabbata a hadisi ingantacce cewa waɗansu mutane a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta zagin juna a gaban manzon Allah wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan suka yi ta narkawa juna a shar suna ta zagin juna ɗaya daga cikinsu ya fusata fuskan shi ta yi ja tari ne idon shi ya yi ja saboda ɓacin rai duka jijiyoyin wato fuskan shi da na shi suka taso kawai manzo Allah sallallahu da ya ji su suna irin wannan zage-zagen ya zo gabansu sai ya kalli ɗaya ya gaya wa sahabai wanda ran shi ya ɓaci idan shi ya yi ja fuskan shi tari ne ta yi ja ka san fuskan farin mutum ko balarabe idan fuskan ta yi ran shi ya ɓaci fuskan za ta yi ja manzo Allah ya kalli yanda idan shi suka yi ja ya kalli yanda fuskan tari ne ta yi ja ya ga yanda jijiyoyin wuyan shi suka tashi ma malam sai manzo Allah ya ce wa sahabansa ni na san wata kalma da, da in ya faɗe ta duk wannan fushin da jan idon da jan fuskan da, da tashi, tashin jijiyoyin nan gaba ɗaya da abun ya sake shi sahabai suka ce menene ya rasulallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan ya magance masa duk wannan fushin da yake ciki babu shakka manzo Allah sallallahu ya faɗe ta yace domin rai in ya ɓaci to jinin jikin mutum yana tafarfasa yayi zafi sai ya bayyana tunda yana boiling a zuciya zaka ji zuciyar mutum tana bugawa tana pounding tana bugawa in rai ya ɓaci to jinin da yake shiga cikin zuciyan shikenan idan ya tafasa yayi zafi sai zuciyan ta yi pumping nashi ta aika shi sai kaga ido yayi sign ya yi ja kawai saboda yadda jini yake tafasa sai kaga fuska ta yi ja sai kaga jijiyoyi ma sun kumbura saboda jinin kawai ba normal tafiya yake ba ya tafasa kawai sai kaga jijiyoyin gaba ɗaya sun bubbuɗe kawai sun tattashi ko ina kawai to abin da yake sanyanya wannan fushin shine mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim har aka ce in mutum a tsaye na in yake in ya faɗi wannan kalmar to ya zauna in a zaune yake ran shi ya ɓaci ya zaman ya shiga irin wannan halin ya ce a wuzu billahi minash shaitan rajim din sai ya kwanta to da izinin Allah wannan fushin da jan idon da min duk za su tafi su bar mutum domin idan mutum ya fusata zai iya furta kalman da za ta sa ya yi ridda ya bar musulunci idan mutum ran shi ya ɓaci zai mari mahaifin shi bai sani ba domin yayin da idon shi yayi ja din nan zai rufe ne gaba ɗaya sai ya aikata wata ta'asa da barna sai lokacin da ya huce zai zo yana nadama to yana daga cikin falala da albarka da alfanu na la ilaha illallah din nan yana controlling fushin mutum ya tafiyar da shi abu na biyu daga cikin falalan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato Uthman bin Abil As sahabi ne mai albarka ya zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ya manzon Allah ina da damuwa a cikin sallata. Ya ce, Shaiɗan yakan zo ya shiga tsakanina da karatun da nike yi, sai un rikice, ba na sanin karatun da nike yi, ba na sanin a ina nike, na ƙarasa fatihan ban ƙarasa ba na ina cikin sura ba na cikin sura shedan dai yakan rikitar da ni ya manzon Allah a cikin sallata har ya zamanto ban san abin da na karanta a cikin sallan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan shedanin yuqalu lahu khinzibun ana kiran wannan shedanin wanda baya zuwa wa mutum sai ya fara sallah sunan shedanin khinzibu kuma idan ka ji wannan abun ya fara ya zo maka to ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ka tofa ta hagunka ka sake ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ka tofa ta hagunka sau uku duk mutumin da ya ji ya rikice a sallah yana wasiwasi ya tuno wannan ya tuno wancan ya rikice ya san ya mance ma ya karanta fatiha bai karanta ba yana sura baya sura yana Eh, yana raka'a ta farko ne ko ta biyu ne ma gaba daya in ji manzo Allah ce duk irin wannan wanda rikicewar nan take zuwa masa irin wannan waswasin sai mutum ya tofa ya karanta uzu billahi sau ɗaya mina shaitan rajim ya tofa ya sake ya tofa ta hagunsa sau uku to insha Allah wannan waswasin da damuwan da rikicewan da ɗimaucewan gaba daya za su bar mutum Allah zai tafiyar da wannan shaiɗani. sai kaga ka da cikin hankalinka da taitayinka kaga kawai lalle eh kana ganawa da Allah baka tunanin komai manzo Allah sallallahu ya nuna wannan a'udhu billahi minash shaitani yana magance irin wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance falalan a'udhu billahi minash shaitani jin idan yayi tafiya dare ya masa zai sauka masauki ko a daji zai zai yada zango ko mutum ne ya sauka a gari yana bako suka sauka a gari za su kwana washe gari za su wuce ko a hotel ko a daji misali mutum zai kwana to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a yace ya ardu rabbi wa rabbukillahu a'udhu min sharri min sharriki wa min sharri ma khalaqa fiki wa min sharri ma yajubbu alayki wa min asadin wa aswadin wa min alhayyati wal aqrabi wa min sakin baladi wa walidin wa ma walada azu Allah sassala yake wannan addu'a ya ce wannan kasar inda na sauka nayi zango yace ubangiji na shine ubangijinki ina neman tsari daga Allah ya kare ni daga sharrinki ke wannan kasar da zan sauka a ki. da sharrin duk abin da aka halitta a cikinki da sharrin duk wani abu mai yawo a kanki da sharrin wato duk wata dabba mai cutarwa da duk waɗansu irin baƙaƙen wato dabbobi ko ƙwari ko kamar irin macizai da maciji da kunama da duk wata halitta ta shaɗanu da aljanu da suke zaune a wannan dajin. da dukkan abu mai haihuwa da wanda aka haifa ɗin duk na roƙi Allah karin daga sharrin shi ma wannan sharri wato kariya ne fa'ida ce falala ce ta a isti'aza neman tsari to wannan shi ne menene ma'anan a'uzu billahi isti'aza a harcin larabawa tunda alkur'ani na ya sauka da harcin larabci ne ma'anan isti'aza shine al-istijaratu neman mafaka wato kalman mazidatu ne bi thalathati ahrufin bil hamzati wasini watta'i al-isti'azatu neman mafaka neman wurin buya neman da inda mutum zai fake ya buya ma'ana ka nemi inda za ka fake ko ka buya saboda kariya daga dukkan wani sharri da fitina da kake jin tsoronsa wani kai zo mu ɓuya a kogon nan zo mu ɓuya a can ƙarƙashi in ka ji an ce mu ɓuya to ana ɓuya ne saboda tsoron wani abin da ba a so to shine ana cewa ustu bi fulanin wasta'attu bihi ay laja'tu ilayhi wa huwa iyabi wa malji'i wato na nemi mafaka wajen wane ya bani mafaka to asalin ma'ana isti'aza mu kuma isti'aza mu sai mu ci a'uzu ne bi wane ne billahi mu muna neman mafakan mu a wajen Allah ne subhanahu wata'ala ya kare mu daga me daga ash-shaytan to anan ayan dai eh, kalman dai ta ce a'uzu billahi minash shaytani ta ce minash shayatin ba shaytanu singular ne shayatin kuma plural ne wannan shaydan wannan shaydanu amma sai da aka tashi neman tsarin aka ce ina neman tsarin daga shaidan Allah ya kare daga sharrin shaidan bai ce shaidanu ba wato kana nufi jinsin shaidan ne kawai duk inda shaidanu suke jinsin su kawai kamar yadda ka ce wal asri innal insana lafi khusrin baka ce innan nasa ba sai ka ce innal insana wato dan adam jinsin dan adam kake nufi nan kuma jinsin shaidan a ma'anan shaidan shine wato asalin kalman shaitan daga shatana kalman shatana shine abunda ya tsage ya dare wannan yayi nan wannan yayi nan shine shatana to shaidan ya dare daga barin hanya madaidaiciya shaidan ya dare daga barin umurnin Allah ya dare daga barin yi wa Allah da'a ya kauce ya tafi ma'anan shi wato wanda ya gujewa alkhairi ya gujewa ya nesanci duk wani alkhairi to an kira ɗan haka ne saboda tsaurin kansa da kuma nesantan gaskiya da nesantan umurnin Allah subhanahu wata'ala da yayi shi yasa aka kira shi ash-shaytan wanda ya bijirewa Allah ya bijirewa umurnin Allah ya bijirewa gaskiya ya bijirewa da'a wa Allah subhanahu wata'ala bijirewar kuma a haɗe da girman kai da tsaurin kai da jiji da kai ka gani wa in kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara kin bin umurnin Allah ma tare da girman kai ne ba wai a bisa jahilci bane ko rashin sani ka duba da Allah ya tambaye shi ma manaka an tasjuda id amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin bai ni kamar ni ya Allah ba zai ma laka sujada ba ba zai yiwu ba ni wuta ne shi kuma tabo ne laka ya za a yi wuta ni ma tabo sujada ba zai yiwu ba ya Allah kawai ki duba ha abin da ce kenan to kun ga kin ma tare da girman kai wataƙila kai ka kin abu ne saboda jahilci baka sani ba amma wannan yana sane sai ya ƙi ya bijiri shi sa aka kira shi ash-shaytan to malamai in general aka ce duk mutum mai girman kai mai tsaurin kai mai bijirewa umarnin Allah wanda baya son alkhairi baya son gaskiya ko da mutum ne ana kiran shi wannan shedani ne fa a mutane a ce wane fa shedani ne ku kiyaye shi duk inda ka ji an ce wane shedani ne to ka tabbata ba alkhairi tare da shi to haka nan ma aljani ma idan mai tsaurin kai ne mai girman kai wanda ya bijirewa Allah ya bijira ɗansa sai a ce shaidanin aljani shaidanin mutum idan dabba ce ma a ce wannan dabbar shaiɗaniya ce wannan dabbar ita ma shaiɗaniya ce ta tunkuri wannan ta shuri wancan ta bige wannan ta make wannan ka ɗaure ta ta kunce ka ji ta cikin gona ma malam da dare ta tafi ko kuna tafiya da garke ma malam ka ita ta ɓuya ta laɓe akwai dabbobin da zaka gan su kaman mutane kana kiwo suna tafiya har kaga ta laɓe a bayan wani ɗan abin nan in suka yi nisa sai ta yi kwana kawai ta je gonaki ta yi tabarna kawai akwai su to ita ma shaidaniya ce dabba ba ta bin tafarki ba ta bin abin nan ba ta bin abin nan to aka ce duk wani abu in general mai tsaurin kai mai jiji da kai mai girman kai mai barna mai sabo wanda bai son gaskiya duk ana iya kiran shi shaytani shi yasa Allah ya ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati sai yace wan nas cikin mutane su ma akwai su wannan shine ma'anan kalmar shaytan menene ar-rajim ar-rajim din nan shine wanda aka nesanta shi daga dukkan wani alkhairi wanda aka wulakanta shi mutum ne wanda da yake da daraja da ɗaukaka da menene sai ya zamanto ya kaskanta ya kaskanta ya zamanto wulakantacce gashi nan da ba a ganin shi don girman shi da ɗaukakan shi yanzu ya zamanto wulakantacce abun takawa abun yasarwa ba mai zuwa wajen shi ba mai gaisawa da shi ba ma mai sanin ya wuce ko ya zo ko yana waje ya wulakanta da shaidan kafi ya saba umurnin Allah yana tare da mala'iku yana can sama waje mai daraja yana ciki to arrajimu hai aka zo aka tsine masa aka nesanta tashi daga rahamar Allah wa aslun rajim asalin kalman nan ta rajimun daga arrajamu ne jifa a jefe mutum idan ya yi laifi tana zuwa a ma'anan kisa tana zuwa a ma'anan zagi tana zuwa a ma'anan ka kori mutum ka yi disonin ɗin shi kamar yadda Allah ya disonin shaiɗan gaba ɗaya ce ba shi ba aljanna ko kuma ka zagi mutum shi ya sa ya zo a cikin alkur'ani a cikin ayoyi biyu ya zo a cikin suratu ah, shu'ara aya ta ɗari ɗaya da goma sha shida Allah maɗaukakin sarki ya ce mutane annabi Nuhu suka ce ƙalu la illam tantahi ya Nuhu la takunanna minal marjumina idan baka daina damun mu da wa'azi ba to za zaka kasance cikin jefaffu tsinannu mu za mu jefe ka za mu disonin naka za mu kashe ka za mu la'ance ka ya zo kuma a cikin suratu maryam aya ta 46 a inda annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa wa'azi ya ce ya baba ka kiyaye shaidan karka bi tafarkin shaidan karka yi karka yi ka bini ya Allah Allah ya turo ni da abinda baka sani baka bini ya ce araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni waliyan idan baka daina wannan aqida ba ta sukan gumaka ta kafurcewa gumaka to za mu ni babanka zan jefe ka wato zai iya tsine ma annabi Ibrahim zai iya koran annabi Ibrahim zai iya nesanta annabi Ibrahim daga gare shi zai kai kuma ya kashe shi naka saboda duk wannan kalma ta rajamu tana ɗaukan wannan to wannan shine ma'anan muna neman tsari daga Allah Allah ya kare mu ya ba mu mafaka ya, ya ba mu kariya daga sharrin shaidan tsinanne la'ananne wanda Allah ya haramta masa dukkan wata wani alkhairi sannan kuma wanda Allah ne ya santar da shi daga rahama Allah ubangi ya kare mu daga sharrinsa domin shi shaidan tunda yaga Allah ya sanya shi a wannan tafarki ya tsine masa sai yayi alkawari shi kuma yace ce qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzarin ila eh, innaka minal munzarin sai ce fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura shedan yace ya Allah tunda ka tsine mun kamun irin wannan la'anar to ya Allah ka ɗan jinkirta ni ni kuma ina da aikin da zai kar ka kashe ni sai ranar tashin kiyama Allah ce je kana jinkirta ka sai ya ce to dama ga ajenda ta Ya ‘ya'yan annabi Adamu innan da ka tsine mun domin su zan zo musu ta gaba da baya dama da hagu sai na ga mafiya su ba su bauta maka ba ya Allah kun ga shedan yana so dama tunda an tsine masa ya samu abokan zama a wuta shi yasa Allah ce inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaydan fa makiyinku ne ya ku mutane kuma ku rike shi babban makiyi yana kiran mabiyansa ne domin su kasance cikin ashabun na to shi yasa kullum muke roƙon Allah din in muka zo karanta alkur'ani mu ce ya Allah muna neman kariya da garkuwa daga gare ka da mafaka daga gare ka kullum wannan shaidan ya Allah ka rika kare mu daga makircin shi da zamiyan shi da irin wannan bakin alkawarin da ya cewa sai ya ɓadda mutane sai ya zamar da su sai ya kai su wutan jahannama ya Allah ka kare mu ka tsare mu daga gare shi duk inda ake karanta alkur'ani da wannan ake farawa da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya sa mu dace insha Allah tabaraka ta'ala da wannan ne zamu abun nan takaita za a yi tambayoyi gobe sai mu fara bismillahir rahmanir rahim sai suratul fatiha da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka ya samu dace hmm? na'am na'am na'am yau kai za ka buɗe ramadan in farko da tambaya a Kalla. na'am na'am na'am sai ka san tambaya aka tambaye ka ce Allahu a'lam in baka sani ba ko ba haka ba kai kuma sai ka kare mu na'am littafin shedan